hamshakin matashin nan kuma mamallakin shafin sadarwa na zamani wato facebook mark zuckerberg ya ce yana da fata na gari ga matasan najeriya masu kirkire-kirkire a nan gaba mark zuckerberg ya furta hakan ne a lokacin wata ziyarar bazata da ya kawo nan birnin lagos ta tarayyar najeriya domin ganawa da matasa da kuma 'yan kasuwa masu hazakar kirkire-kirkiren na'urori na fasahar zamani daban-daban a lokacin wannan ziyara dai zuckerberg ya gana da masu kirkire-kirkire a cibiyar bunƙasa dabarun zamani ta cc Hope da ke nan birnin lagos usman ibrahim usman na ɗaya daga cikin matasan arewacin najeriya ɗaya tilo da suka gana da shi kuma ya bayyana mani alfanun wannan ganawa tasu ni a guri na zance makasudin zuwansa shi ne ya da developer ecosystem na najeriya hmm. saboda abubuwan da muke ta yi a shekarun baya da kuma abubuwan da muke da sa da yake ta frameworks da yake providing for developers to ya ga kuma haɗu da mu face to face sannan kuma ya sake buɗe mana hanya sosai yadda za mu benefitin daga wayannan abubuwan su. Wannan ne dai ziyara ta farko da Mark Zuckerberg mai shafin Facebook ya kawo ta kasar nahiyar Afirka. To koya 'yan Najeriya ki kallon wannan ziyara? tambayar kenan da na yi wa wani matashin ɗan kasuwa da shi ma ya kirkiro wani kamfanin sarrafa abincin gargajiya zuwa na zamani mai suna afrifood alhaji kabir bawa ba komai ba ne ne kasuwanci ah, zuckerberg dan kasuwa ne kuma duk abubuwa da yake zai zai dauki Najeriya kamar ba wani abu ba ko kuma ya juya mata baya bayan tsammanin kasuwa bane saboda a Najeriya ne zaka ga masu amfani da intanet kawai tana da mutane miliyan 97.2 da bakwai da biyu masu amfani da kawai intanet waɗanda figures ɗin da muke da shi mutanen da suke amfani da intanet a Najeriya sun fi mutanen da suke amfani da intanet a Ingila sun fi wanda suke amfani da shi a Germany sun fi a Faransi sun fi a Mexico fi masu amfani da intanet a Italy da Canada da Spain da Pakistan cikin 'yan kalilan da zan iya gaya maka. Sa'annan kuma Najeriya tana da mutane miliyan goma sha shida masu amfani da Facebook watan kamfanin shi kenan. So in ka dubi kamar gap ɗin da ke tsakanin masu amfani da intanet da kuma masu amfani da Facebook kamfanin mark zuckerberg dai ya sha alwashin tallafawa matasan najeriya wajen cimma burinsu na kirkire-kirkire da nufin bunƙasa tattalin arzikin najeriya kamar yarda usman ibrahim usman ya shaida mani eh sosai ma ko koda ba in terms of uh, fund ba technology itself yadda za mu yi amfani da shi kamar mu yanzu kamfanin mu mun yi amfani da technology da wani abu da ake cewa da art development mun yi developing na wani abu da modification da da wannan uh, technology najeriya dai ta ciri tuta wajen kasancewa kasar da ke kan gaba wajen masu amfani da shafukan facebook a nahiyar afirka abinda ma ya zarce na wasu kasashen da suke tunkahon ci gaba a duniya domin kuwa ƙiddiga ya nuna cewa 'yan najeriya miliyan bakwai da dugu ɗaya ne ke amfani da shafin na facebook a duk rana tuni dai mr zuckerberg ya bar najeriya bayan da ya shigo a asirce bisa dalilai na matakan tsaro baban ya jibrin murya amurka daga lagos